الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya mahalittin kowa da komai wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya dawo da mu wannan rana ta juma'a ranar da ya yi mana umarni da wasu ayyuka na musamman daga cikinsu akwai sauraron hudubar imam da kuma jagorantar wannan sallah mai raka biyu a matsayin sallar juma'a kuma wajiba a kan dukkan musulmi namiji mukallafi mazaunin gida mai lafiya ɗa babawa ba muna fata Allah ya karɓa mana ayyukan mai yafe mana kurakuranmu kamar yadda aka sani kowane mako bisa koyarwar wannan kungiya daga mataki na ƙasa da ƙasa da sheikh sani ya yahaya jingire ke masa jagoranci kowanne mako na zama a tattauna damuwar al'umma sannan a sanya topic don wa'azi akan wannan matsala saboda a samu dacewa daga Allah kamar yadda muke faɗa kullum shi mai wa'azi kamar likita ne sai ya nemi ciwo ya samu labarin ciwon da tarihin ciwon ga marar lafiya sannan ya sanya alƙalaminsa bisa ilimin da Allah ya bashi ya yi rubutu da fatan Allah ya warkar da marar lafiya muna fata irin wannan nasiha da muke wa junanmu ta gyara kayanmu Allah ya taimake mu mu faɗi daidai Allah ya taimake mu mu yi aiki da abin da muke faɗa Allah ji jikan mu'assisi na wannan ƙungiya da sauran dukkan magabata da suka gabata a ko'ina suke a duniya Allah ya kai rahama kaburburansu mataimaka ga jagoran wannan aiki a Sheikh Muhammad Al-Sani Yahya a kowane mataki na aiki muna musu addu'a Allah ya yi musu kariya Allah ya ƙara ɗaukaka addinin musulunci waɗanda ba su fahimta ba Allah ya fahimtar da su ba jama'ar musulmi yau muna sha bakwai ashirin da hudu ga watan rabi'ul akhir 1444 bayan hijira daidai da 18 ga watan 11 2022 kamar yadda ake kaddara haihuwar annabi Isa dan Maryam alayhi salatu wassalam to kamar yadda muka yi bayani makon da ya gabata da aka sake zama aka ba da shawarwari cewa munanata abinda muka yi nasiha a kai na muhimmancin karatu na addini da karatu na sana'a makon da ya gabata mun kawo misalai jami'o'i da suke jihar lagos da na jihar ogun kusan sun fi jami'o'in najeriya duka ta arewa yawan jami'o'i a jihar lagos da jihar ogun sun fi jami'o'in arewacin najeriya duka mai jiha goma sha tara in ji masana kuma jami'a ba a yin ta a ɗaki kowa sai ya san da jami'a kaza a gari saboda ne saboda abin a fili yake wannan ne yake nuna mana yana nuna mana cewa duk da muna da malamai na addini a gidaje masana ilimi na hakika ba su yi don su kama aiki a gwamnati ba ba su yi don samu satifiket ba ba su yi don a yi musu jarrabawa kar su faɗi ba amma sun yi don Allah ilimi na hakika da kuma aiki da shi amma a tsarin duniyar yau idan ba ka da jami'o'i ba ka da kwalejoji ba ka da polytechnic polytechnic da sauran ɓangarori na karatu da ake samun takarda to jahilai sai su ɗauke ka jahili hmm, jahilai sai su ɗauki marar takarda jahili amma in ilimi na gaskiya ne a fahimce shi ai wanda yayi baya tunanin kama aiki baya tunanin certificate baya tunanin za a yi masa jarrabawa kar ya faɗi ya tsaya ya haddace ilimi to ai wannan ilimi shi ne na hakika da za ka tabi ramma alaran lokacin da kake haddar alkur'ani tunaninka menene sai ce ya ga ya haddace kuma ya iya kuma ya koya wani amma ba magana zai kama aiki ba magana zai sami certificate ba magana kar a yi masa jarrabawa ya faɗi amma da yawa daga cikin waɗanda suke karatu na takarda da yawa na ce ba duka ba me yasa kake karatu ya ce in na za a bayan certificate zan kama aiki haka ne ta tunda da yake ba duka ba ne ai su ma akwai masu yi don allah ɗin don su gada wa wasu amma ko ba a faɗa ba da wancan da ya yi da manufar zai yi aiki ya taimaki ƙasa ya sami certificate in wata ya ƙare a biya shi da wanda babu wannan tunani a zuciyarsa sai dai tunanin ya iya ya koya wani to kai na tambaye ka a cikin biyun nan wa ya fi ƙoƙari ake kai a yi <laughs> haƙuri ba wai muna blaming ko zargin takarda ta makaranta ba alhamdulillahi muna da 'ya'ya da yawa duk suna ta yi ko'ina ana shiga kuma Allah ya sa mun ɗan yi kaɗan amma wata takardar tun da aka same ta ba yi amfani da ita wurin zuwa a kama aiki ba amma tana nan Allah taimake mu to jama'ar musulmi misali muke ba wa mu na cewa fa mu fa nan haka akwai bukatar mu kala jami'o'i shi yasa wannan kungiya mai albarka bisa jagoranci a sheikh yake tafafitika sai an bude jami'ar izala da yaddar Allah kusa kuma Allah ya kawo lokaci insha Allah ta'ala a jihar Bauchi kusa da Jos kaga ai Bauchi ta kai can kusa da Jos ko Allah ya tabbatar mana da wannan Allah ya bamu ikon taimakawa ayi abin Allah sa ya amfani al'umma haka kuma ya kamata masu kuɗi musulmai su yi don me yaran da suke neman karatu a cikin kashi ɗari goma ba sa samun ɗauka a jami'o'i a cikin ɗari ba a ɗaukar goma ina za a kai tasa'in wasu su ce ba su rage tsawo su shiga kwaleji wasu ce ba su shiga polytechnic wasu su shiga wasu makaranti wasu kuma haka za su daidaice a tsakanin mutane shi ya fara karatu karatunsa bai je ko ina ba shi kuma girman kai ya ɗauke shi ba zai je ya yi sana'a ba ba zai je ya aikin karfi ba ba zai yi noma ba wai shi dan boko ne kuma mai komai ba boko to irin waɗannan fa idan guguwa ta zo ko ta iblis ce in ba sa ba sai ta tafi da wasu saboda ne saboda ba shi da inda yake karatu ba aikin da yake yi yanzu yana neman aiki ne ko na iblis ne to zai yi saboda ɗan adam baya zama kawai haka sai ya yi wani abu ko ya yi mai kyau ko ya yi mummuna shi yasa malamai suke cewa mu ba wa 'ya'yanmu aiki idan baka biya wa ɗanka aiki ba zai biya wa kansa tabbas ba zai zauna kawai ba haka Allah ya dan adam ko ka ba shi aiki mai kyau ko kuma ya baiwa kansa in ya tashi baiwa kansa wallahi kowane iri baiwa kansa zai yi ba ga shi na wasu sun wa kansu ta'addanci ba ko ba bayar ba ga wasu sun baiwa kansu banga siyasa saboda me ba wani babban dan takarar da za ka samu ɗansa a ciki saboda mai ya tanada wa 'ya'yansa inda za su samu aiki amma wanda kaga ya shiga to ba shi da aiki yi Allah kiyaye mu to wannan shi yasa wannan kungiya mai albarka ta jama'a ta izalata albida wa iqamati sunna ta faru abin da ta ƙasa in ji ma za ka ce za ka buɗe jami'a ba ba tare da kana da primary da secondary da college rana ɗaya ka buɗe jami'a wa zai shiga ta faro abin tun daga tushe shekara da shekaru jama'ar musulmi karatun addini shine lamba ta ɗaya amma karatu na sana'a muhimmi ne wajibi ne amma lamba ta biyu ne da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana kogon hira malaika jibril alaihi salatu wasallam ya zai ta ikra yi karatu malamai sun tattauna akan wannan ikra bai iya karatu ba ba koyar masa ba saboda haka ya ce ma ana kari in ni ba mai karatu ba ne ban san karatu ba wannan yana nuna mana bayaninmu na marana ta yau annabi adam alaihi salatu wassalam sai da Allah ya koya masa karatu wa'allama Adam al'asma a kullaha sai da ya sanar da shi dukkan sunayen abubuwa da amfaninsu sannan mala'iku kuma ba a koya musu ba aka ce su ba da labarin abin da ba a koya musu ba suka ce la ilma lana illa ma in innaka antal alimul hakim ba mu da ilimi sai abin da ka koya mana saboda haka kai ne masani ko kai ne mai hikima ƙala ya adamu an bi asma'ihim ya adamu tun da kai an koya maka ba da labarin ilimin da aka koya maka annabi adam ya dinga fada ya dinga fada don an koya masa to haka annabi sallallahu alaihi wasallama da ba koya masa ba da farko da iya ba sai da Allah subhanahu wataala ya ce masa iqra bismi rabbika alladhi khalaq iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إيانا شكرا كما أنت بس تاريه نونا وأننا آيوي سيدا ملائكة جوية كاما النبي صلى الله عليه وسلم يرنب ميشي يماتا شي يشاوى هلا يسكي شيتي يهي كرافيتي بإيا ما أكا ساكي ya ce bai iya ba sai da aka ce masa ga abin da zai faɗa wannan kuma yana nuna mana cewa ba a samun karatu sai da wahala eh amma wahalar iri-iri kowa da irin tasa wani in an faɗa sau uku ya gane wani za faɗa sau ɗari haka Allah ya shi yana da nauyin fahimta amma kowa sai ya sha wahala kafin ya iya karatu kowane ilimi. sannan ikara wannan lafazi na ikara yi karatu ba a ƙayyade maka iya karatun da za ka yi ba karanta ƙur'ani karanta hadisai karanta afar na sahaba karanta fikihun musulunci karanta harsuna karanta injiniyarin karanta law karanta likitanci karanta duk abin da ka ga damar karantawa ya kai mai karatu amma bismi rabbi alladhi khalaqa sharadin karatun kana yi da sunan ubangijinka yaya za a haɗa karatu da suna ubangiji ai kai niyya innamal a'malu bin wa innama likulli imri'in ma nawa kai niyya a zuciyarka cewa wannan karatu tsakaninka da Allah za ka yi shi ne don ka samu ilimin kai aiki da shi ka taimakawa masu bukatar wannan ilimin kai haka a zuciyarka kai niyya to duk da cewa karatun da ka yi ba na addini ne kai tsaye ba na koyon sana'a ne kuma na addinin ma ka yi to ka samu lada a karatun addini ka samu lada a karatun sana'a saboda kyakkyawar miyarka. amma hadisi ya inganta cewa wani zai yi karatu ya karanta ƙur'ani amma ba don Allah ba sakamakonsa wuta saboda mai muguwan niyya in an ce ya karanta ya ce ya karanta don Allah Allah ce ƙarya kake yi ka yi ne don a ce ka iya saboda haka karatunka kamar babu Allah zai mu saboda haka duk wanda zai ilimi kowane iri ne ya sa kyakkyawan niyya dama ita rayuwar duniya ba ilimi ɗaya ba a yi ba wancan ya karanta kaza wancan ya karanta kaza duk ilimi na abin da wajibi bai cika sai da shi to shi ma wajibi ne yanzu a ce a al'ummar musulmi ba jami'an tsaro zai yi to wajibi ne a shiga a ce a al'ummar musulmai ba masana shari'a dole ne a shiga a ce al'ummar musulmai ba masana siyasa babu dole sai an shiga a ce al'ummar musulmi ba masana harkokin kuɗi domin Allah subhanahu wataala ya wa kuɗi daraja da shi ake jihadi duk lokacin da ake jihadi ce jama'a fi sabilillah kuma darajar kuɗi ko sallah kake yi ko sallah kake yi zai ga bara zai ɗauke ma kudi an ce ka daina sallar ka yi me ka kwace kuɗinka ko ba ka yi wa Allah laifi ba amma haka kawai ka daina sallah ka yi laifi wala tubdilu a'malakum kar ku bata ayyukanku shi yasa ka ce ko jaki ne kake da shi ga ruwa ka yi alwala da ruwan ne ko ka biyo jakinka ya sha ko wankan janaba ka yi wankan janaba da wannan ruwa ko ka biyo jakinka ya sha ko karenka mu'allam kare da aka yi masa training shari'a ta ce maka wannan ruwan ka biyo jaki ya sha kar ya mutu ko kare kai kuma ka yi taimama ya ka ga yadda darajar dukiya take saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya girmama ta saboda da ita ake ɗaukaka addininsa Allah taimake mu akwai wani malami a sheikh abdullahi al-afiqa a wani littafi nasa a ɗiyatul mu'adi wannan littafi ya yi wa'azozi akan fannoni daban-daban daga ciki akwai fannin ilimi yace a asulun huda al-ilmu minna was-su'alu lahu aslul dalalati jihalun bisa lil umami asalin shiriya shine ne ilimi da tambaya wani ba zai iya ɗaukar littafi ya je ya ce a gwada min wannan wurin ba amma kullum zai yi aiki sai ya yi tambaya to shi ma ya shiga ciki masu ilimi masu neman ilimi amma asalin dalalati asalin bata jahalun shine jahilci bisa lil umami tir da jahilci ga al'umma wanda duk yake so ya bautar da kai sai hana ka karatu idan aka hana ka karatu to ka zama raƙumi da akala sai inda aka kai ka shi yasa wasu miyagu a wasu ƙasashe da ba su a so a waye sai su hana karatu a ɓangare kaza a ɓangare kaza ka su karatu don in sun yi karatu za su ce haƙƙi kaza namu ne ba a bamu ba رأس الألوم ألوم الدين في طلب فالأكس من عمل الشيطان فاعتصمي رأس الألوم ألوم الدين قولوا لوركن إلمي إلمي الدين أو لنمنسى فالأكس من عمل الشيطان فاعتصمي أما أكس إلمي الدين aikin shekan ne ne ka yi riko da ilimi na addini me ake nufi a nan ana nufin ka yi karatu na addini ka yi karatu mai amfanar al'umma lama adam al'asma a ha ƙur'ani ne wannan wurin kwace ya karanta ƙur'ani asma a kullaha saboda haka almusammayat haɗa kaza da kaza ya zama kaza in aka haɗa kaza da kaza ya zama kaza ilimin kimiyya physics chemistry biology da sauran ulum da suka shafi rayuwar ɗan adam ومن تحقق أن الموت طالبه لابد منه في طلب العلم للندم wanda duk ya tabbatar da cewa mutuwa za ta riske shi akwai wanda zai ce shi kan yana kokonta mutuwar nan akwai jama'a wataƙila sai ce in ya faɗa in yi ganganci ya faɗa sai ce ina kakanka na uku ko da ba ka da kaka to ina yake ya ce ya bar duniya wataƙila ma wani ɗan sama babu wataƙila wani matarsa ma babu to in ku haka ne tarin shi ma babu to saboda ka ba makawa don neman ilimi saboda rashin sana sa dama wanda ya shekara casa'in ko ƙasa da haka bai san komai ba yanzu da Allah zai iya shiga aji ɗaya na firamare da shi da jikokinsa a ce yanzu a koya masa alifin ba'u in yi ya kyauta amma yana da wuyari. da jikoki da tattaba kunne za a ya muku tare in ma ya shiga ajin yaran kuma su wuce gaba ko ba gaba da jama'a saboda bai yi amfani ba saboda lokaci yana da tsada a musulunci idan mutum bai yi ba har ya wuce lokacin yi to yana da wahalar gaske in ko yi to ya sha wuya amma yara ƙanana ka duba da suke haddace Qur'ani ka duba yara da suke haddace ilimi cikin sauƙi. komai sarkakiyar ilimi yara suna iyawa saboda me suna daidai lokaci saboda haka mu yi amfani da lokaci da Allah ya bamu yanayi ne Allah ya kawo mana wal ilmu ismani fardu aini ashabu min fardi min kifayatin talaban lil mar'i ghairi umi ilmi kashi biyu ilmu fardu kifaya ilmu fardu aini ilmu fardu aini kowa sai yayi don ɗanka ya iya ba zai amfane ka ba don babanka ya iya ba zai amfane ka ba don matarka ta iya ba zai amfane ka ba kowa sai ya yi da kansa akwai ilmu fardu kifaya wanda idan wasu daga cikin al'umma suka yi ya ɗauke wa wasu ilimin janaza da wankan gawa da sa mata likafani da kai ta makabarta idan an samu mutum biyar sun yi ta mutanen garin sun huta ba su yi laifi a gun Allah ba amma ko miliyan nawa ne a gari aka bar gawa ta lalace duk mutanen garin ko miliyan nawa ne sun yi wa Allah laifi shi ne fardu aini da fardu kifaya yanzu ilimin addini da mace da namiji duk ɗaya ne kowa sai ya yi ina ce shi matarsa ba za ta je makaranta ba amma za ta je wuta eh in dai baka yadda ta je makaranta ba to za ta je wuta ko ba wanda yake so mamansa ko yarsa ko matarsa ta shiga wuta shi yasa shari'a ta ce in dai ba za ka koya mata ba da aini ne ilimin ilimin ruwa mai tsarki alwala ruwan ajinin haila ya yake daukewa ya azumi yake zuwa ya kaza ba za ka koya mata ba bata iya ba to ka koya mata da kanka eh mun yadda ka je makaranta to ka koya mata yace ai ke baka da lokaci baka da lokaci to ka batta ta koya ko ka nemo wani ya rika zuwa yana koya mata ko kuma ka barta ta je ta koya shari'a ta ce idan ka ki duka to ta fita ta koya ko ka so ko ka ki wani kishin da ba yi da amfani wai matarsa ba za ta je makaranta ba amma duk gidan bikin duniya nan ta san su kai akwai matar da ma da mutum ya ce ita ba za ta je makaranta ba amma kuma tana zuwa kasuwa ce fa ne a ba mu malamin ba ya tara su da yawa a gabansa ya koya musu dukansu ga suna amma ta tafi ce fa ne kuma wata 'yar kasuwa ce ba har lagos take zuwa wallahi mata kai akwai mai zuwa dubai yar kasuwa to Allah ya sauke man istaqalla bihi ba'd al-fasadi bihi kalabis min sara min sarawi lilladhi karani wanda ya bar fardu kifaya wanda ya bar fardu aini ya kama fardu kifaya yake addini bir amma ilimin zamanin nan na sana'a ‘ya'yansa duk a manyan makaranti suke karatu ko ba abinsa ba shi ko kwabo wallahi akwai amma a kan ilimin islamiyya naira ɗari biyar ko ɗari biyu Allah sai an kori ‘ya'yansa don tsabar walakanta addini akwai me yasa saboda ana ganin wannan ruwa-ruwa duniya ruwa-ruwa wani addinin Allah ba a samun duniya a ciki yace wanda ya zabi fardu kifaya ya bar fardu aini kalabisin min sarawi lilidi karami kamar wanda ya sanya wando wani mai mutunci ya sa wando biduni kamisin babu riga tafi kasuwa babban mutum babban mutum mai daraja ya sa wando ya tafi kasuwa duna kamisin ki suki duna kamisin ya sa wando ya tafi kasuwa ya ce za alamatu man adalla biddini duniya? wa lam taquni wannan yana cikin waɗanda suka tozarta addini don duniya to karka zauna da irinsu fala taquni karka zauna da irinsu wanda duk a harkar addini ba ruwansa amma biliyan kaza kudin makarantar ‘ya'yansa su kaza duk ya biya eh da kyau Allah ya baka ka biya amma ina na addini nawa ka biya ba wanda aka hana amma ka ta duniya akan lahira shine zargin a ƙarshe ina ƙare mana nasiha cewa ilimi ba. wallahi akwai makarantar makafi ko babu jama'a akwai makarantar kurame akwai makarantar karnuka ana koya musu training su kama barawo wallahi jahilin kare ba shi da kima kuma ba shi da kuɗin da za a biya ko an kashe shi amma kare malami wallahi ya fi jahilin ɗan adam ya fi malamin ɗan adam Dan bidi'a dan ɗariƙa saboda me saboda karen nan in ya kashe ma za a ci eh in ya kama barewa ya kashe ya ɗauka ya jira mai ita ta zo ko mai abin ya zo to in an kama za a ci ko ya kashe ka ga da jahilin ɗan adam ko to jama'a dattawa akwai makarantarsu balle yara ƙanana wanda ba shi da gaɓoɓi na ga wallahi wacce ba ta da gaɓar hannu ba hannu tun daga kafaɗa duka biyu babu amma wallahi tana rubutu da ƙafa wallahi tallahi na gani to kai ba ka gani tana rubutu da ƙafa kai kamar ka banza ba ta da amfani hannun ka banza ya ki karatu idon ka banza ya ki karatu Kunnan ka banza ka ki karatu me ka kai da su Allah ya maka baiwa to jama'ar musulmi kamar yadda muka faɗa seminar da za a yi insha Allah ta'ala mako mai zuwa a wannan jiha ta kunshi darussa masu muhimmanci akwai dai bid'o'i na da da yadda ake kirkirwa yanzu za a yi magana a kansu akwai maganan tarbiyyar 'ya'yanmu akwai maganan tarihin umar bin abdul aziz ya ya yayi jagoranci jagoranci tun daga gida wani wani karanta karka dauka cewa sai manya har da kai kana da mata ko eh jagora ne kai to daga nan hasaba sannan hakokin matan aure muna shan tambayoyi wallahi wata tambayar mata zo ta yi maka ta ce ta kawo complain din mijinta Allah wani lokacin sai kayi hawaye wani mijin mugu ne wata matar ma haka sannan munin ta'addanci ya zama na ta'addanci a kasar na kuma ba to za mu ga menene mafita sannan jefa ƙuri'a da aka ce yanzu lokacin zaɓe ya kusa wallahi akwai masu alwashin cewa su ba za su yi zaɓen ba to to mu mu maganin wannan da yardar Allah duk wanda zai ta tamu to ya fito ya yi zaɓe yawa saboda me saboda idan baka yi zaben ba wanda aka ɗora ɗin kamar da kake faɗa ɗorawa ake yi to in aka ɗora kai ba ka da bakin magana in kai Allah ya isa ma Allah ba zai karawa ba amma idan ka zo ka wahala kai yi idan aka cuce ka in ka ce Allah ya isa Allah zai ji ka saboda me ka yi wato ka share ka a ciki Allah taimake mu Allah dora mu akan daidai Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa Allah ya fi mana kura-kuran mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh